Masu zanga zanga sun ta'allaka nasarar adalcin zaɓe bisa amincewa da sabuwar dokar zaɓe da ake ta ka dawo da ita tun gabanin zaben 2019. shugaba buhari na jan kafa kan sabuwar dokar don abubuwan da bai gamsu da su ba musamman zaben 'yan tinke a yayin fidda 'yan takara da yake cewa zai ci kuɗi da ƙalubalen tsaro Paul James na kungiyar sa ido kan zaɓe mai suna Yaga da ke nuna ya kamata shugaban ya saurari batun jama'a. In aka tuna alif 2018 kusan sau hudu an kawo wannan dokan zaɓe gaban shugaban ƙasa ya sa hannu bai sa hannu ba na ɗaya ya ce akwai matsaloli da ya gani kan wannan dokan ya mera 'yan majalisa su yi gyara suka yi gyara aka dawo da shi ya kara cewa kuma wai har ga yau ya ga wasu matsaloli wai ga cewa wace zaɓe ce za su mai ko ta shugaban ƙasa za su mai ko kuma 'yan 'yan majalisa ko na gwamnoni aka sake dawo da shi dawowa karo na hudu shugaban kasa ya ce ba zai sa ni ba wai don ta yi kusa da lokacin zaɓe na alif 2019 yanzu ana shirin zaɓe ta 2023 har yau bai sa hannu ba yau kuwa idan aka kira za a samu uh, ranaku 360 zuwa zaɓen da za a ta 2023 ya kamata ce a yau shugaban kasa ya sa hannu don kada su bamu wata excuse za su ce wai zai sa dalilan da zai sa ba za su yi zaɓe ba idan aka kama shirin zabe muna so a yi a sa hannu kuma a cikin wannan doka ma har ga yau aka ce kuɗaɗen da ya kamata a basu na shirin zabe a samu a ce an basu shekara ɗaya kafin zaɓe. su ma mata ba a bar su a baya ba a wajen zanga-zangar. Maryam Hamma ta bangaren mata ta ce hatta ingancin lamarin ɗalibai a makarantu na da nasaba da dokar zaɓe mai inganci. Buhari ya sa mana hannu a wannan bil ɗin nan don zai taimaka ya rage cutan da ake yi a wajen zaɓe da siyasa wato muna so mu yi dialogue mu zauna mu tattauna ya za a yi a samu ingantaccen mulki a ƙasarmu ta nigeria. Suleiman Adamu da ke wakiltar wata kungiyar matasan Arewa ya ce sanya hannu kan dokar ka iya ba da dama ga amfani da na'ura wajen tura sakamakon zaɓe don kauce ma magudin zaɓe. Wanda suke arin gizon zaɓe ba za su samu daman yi ba saboda abu ne ta yanar gizo-gizo ka zo irin yadda ake yi na yanzu eh, ballot paper ne ake amfani da shi a wani lokacin ma sakamakon zaɓen ma ba mu san waye yake tabbaci wanda muka dangwala ne a wajajen eh, wato rumfunan zaɓe su ne ake ɗauka ake kaiwa ofishin ainihin ko ba su ba ne. bayanai daga makusantan fadar shugaban na nuna yiwuwar shugaban zai sanya hannu amma in ma bai sanya ba ba mamaki don bai taba sanya hannu kan irin wannan dokar ba sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya